فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مخلصاتها وكل مخلصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتك ألا مدعو كتيب الكوى والكومي وانا يمونا من وانا رانا تيو لحدي muna goma ga watan rajab shekarar manzo sallallahu alaihi wasallam da hijira 1437 wanda daidai da yau muna sha bakwai ga watan hudu shekarar 2016 wannan rana ce da muke karatu a wannan masallaci mai albarka masu sahaba a wannan littafi a littija haƙi muka haƙi da fi ƙarfi ta ƙarfi mahdi muntaba a littar daban-daban an gare da bayyana al-mahdi wanda ake sauraron bayyanar ta yau za mu yi darasi na biyu a cikin wannan littafi kuma in ba kumanta ba muna cikin wato mabahasi na sha ɗaya ne inda ake bayani akan shubuhohi shubuhohi da wasu abubuwa da suka rufi wasu daga cikin yan najeriya musamman mutanen sokoto suka karbi awar almahdi na sudan cewa shine almahdi na karshen zamani da zai bayyana mun karanta shi masu ta farko kuma mun ba da amsa a kan tabbakumanta ba shubhar suka ce waccan ta farko tsakanin almahadi da sha usmanu allah ya masa rahama ba wani mujaddadi da zai su mun ba da amsar cewa an samu jaddare da yawa sun zo bayan shehu usmanu saboda haka wannan ba hujja ba ce shubha ta biyu da za mu tashi a yau shi ne shubha saniya, shafi na ɗari da tasa'in da bakwai A اعتمادهم على بعض التواريخ التي ذكرها علماء wato وتدوبرن da suka yi a kan sashen wasu tarihe-tarihe wanda malamai na jaf suka dogara da su ko kuma suka ambata su ulama jafri wato shi jafri din wani lissafi ne da ake yin shi ana cewa huwa ilmin farofi wal arfa wani ilimi ne da ake gane lissafe-lissafe ta hanyar harufa na larabci sannan su harufan kuma sai su fassara wasu nambobi arfan kenan wani ilimi ne mai zaman kan shi da masu shi suke yin shi su gane kaza da kaza da kaza da kaza to masu irin wannan ilimin wani sun faɗi cewa shi almahadi da shekarar da zai bayyana a nasu lissafi wannan lissafi ko ilimin wasu sun dogara da shi saboda shi lissafin ko wannan adadin ya nuna ga shekarar fada almahadi zai bayyana منهم محمد شكر ذكر في كتابه علم اليقين في البحث على خروج المهدي عليه السلام daga cikin malaman da suka ambaci wannan ilimi na jafar din akwai malamin nan wato muhammad tukur mutumin kamaru wanda ya rubuta a littafin saman suna ilmul yaqin fil bahthi ala khuruj al mahdi wato ilimi na yaqini na tabbas dangane da binciken da aka yi a bisa bayyana almahdi alaihi salam haka yi littafin kira shi wannan sunan a cikin ya faɗo su bai tuka da irin wannan ilirin ta cewa za a kamsa tun minal ahawali ala zuhuri sahibin ahawali alu da hafarashin hijiratun zuhuri au ja'arashin au hafarashin kuruzi au wa'arashin أو فرش من هجرة على خلاف ne من wannan bai suka yi can daga cikin abin da ya faɗi cikin littafin ta kenan yake cewa ja a minan a akawani wasu zantuka guda biyar sun zo ala zuhuri sahibin hawali wanda suke bayani akan bayyanan ma'abucin halaye yana nufin shi ne almahadi zancicika ƙauluka biyar sun zo wanda suke akwai saɓani dai amma dukkansu suna bayani a kan zuhuru sahibul ahwali waye sahibul ahwali shine al-mahdi ƙalu sun suka ce masu wannan a ƙawar ɗin masu ilimin jafuru, suka ce wato rashin hijirar su zuhuri wato hijirar bayyanar sa lokacin da zai bayyana ya hijira shine lissafi na haɓarasha za mu ɗan yi bayanin shi a ƙasa a wannan shekarar ne au ja'arasha au haƙarasha kuruju ko kuma suka ce a shekarar da zai bayyana wancan hijira kenan shekarar hijirar daban shekarar bayyana daban sai ya bayyana sana kuma sai hijira ko shekarar bayyana sai suka ce sun ce shekarar ja'arasha ko kuma haɓarasha. au wa'arashin au farashin ko shekarar wato wa'arash ko kuma farash min hijiratin shekarar da zai hijira ko wannan wa'arash ko kuma wato farash ala talafi maulidin min shara'a haka nan shekarar haihuwarsa ba akwai saɓani amma daga cikin akawalin akwai shara na, ita ma wata shekara ce da take nuna a wannan shekarar zai bayyana wato za a yi kai kai wannan waƙoƙi in ba wanda yake da ilimin jafur ɗin ba a haka ba abinda za ka gani na abinda ke ciki na a jikunkune in aka ce maka kai yanzu ne ma na hafarasha ba za ka iya fahimta ba ne ma na da'arasha ne ah? ma na hafarasha ba abinda za ka gani su masu ilimi in suka ce a farashi shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da takwas kenan idan wannan harkar suka haɗu da ha da fa da ra da sha za su ba da adadin lissafi wato alkun wa mayatai ne wa samanin wa samanin wannan lissafin suke bayarwa hakanan ko kuma ka da rasha da ja da a da ra da sha su kuma za su ba ka alkun wa mayatai salatu sab'in shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da uku hijira ke kuna ganewa wannan din lissafe-lissafe ne da suke ta wancan harufa wannan wato hafarasha wai ita ce shekarar da zai hijira ke sannan ja'arasha da hafarasha safani ne shekarar da zai bayyana kenan ko dai shekara ta alfa wani ta yi talatin ko kuma alif wa mi'atain wa khamsa wa samani kuna ganewa sai suke sake karcewa wa rasha wato da aka ce au ko a kun ga au ko dai shakka ce ko kuma sabani ko kuma shekara ta wa rasha shi ta ce shekara shekarar sai ta ce al wa mai ake ni fito sabi ana ganewa wato shekara ta dubu daya da ɗari biyu da saba'in da shirin kenan ko kuma shekarar fara sun kada da fa da ra da sha zai baka lissafin wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin kuna fahimta waɗannan su ne shekarun da aka yi zaɓani na bayyanarsa da hijirarsa sosai sharana me ma'anar sharana ita kuma ka hada da sha da ra da na da ha'udin na za su ba dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar alif wa mayatin wa hamsa wa hamsin shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar wata ita ce shekarar da za a haife shi in ka koma tarihin za ka ga wasu sun ciya shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sassan haka haifai ga an sami bambancin shekara hudu shi sa aka ce wani kaɗai shekarar da za a bi shi almahadin shekara dubu ɗaya ne da ɗari biyu da hamsin da biyar in ka koma ko yanzu a tarihi kana duba littattafan tarihi za ka ga wasu ja'a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sattin haka yanzu alimahdi na suka wannan irin ilimin lokacin wasu sun tafi a kan shi a kan wannan lissafe-lissafen na wai cewa ga shekara bayyana shi almahadi minhum sharnubi daga cikin malaman da suka yi irin wannan lissafe-lissafen suke da ilimi na jaf har suka jefa kansu wajen dole sai sun gano sun kwakulu shekarar da almahadi zai bayyana kuma abin da zo ya zama bai kasance ba ko zai zama abin kunya ko kuma shi ne sharnubi shi ma imamun sharnubi kada ya ce in ni ra'aiti zuhurar mahadi alaihi salam في سنة إشارة يعني ألف ومئتين وثمانين yace shi yace ni ina ganin bayyanar almahadi alaihi salam zai kasance shekara ce ta shara ba da sha da ra da fa sharafin kenan kun gane don ka haɗa da sha da ra da fa ilmul jam abinda zai baka nambobi shekara dubu ɗaya kenan da ɗari biyu da tamanin to shi ni wannan shekarar ce nake gani shekarar wato bayyana shi ya yayi daidai da wata can ita ce shi kenan ko da sharaf da shi ne daidai kuna fahimta yani mubayi'atul ula al-batiniyya yana nufin a ta farko da za a kai kafa a koyi ba da tabiri da yazo ta daga tuta aka zo sojoji su suka taru kai mai kafa ba wannan ba ta farkon wato wafaqat da kaulin shekhi sharnubi wannan ta dace da wato maganar shi a shekhi sharnubi wata zalika kauluhu mauliduhu sanata alifin wa milatini wa hamsa wa hamsi shi ne imamu sharnubi shi ma ce shekara haihuwarsa za ta kasance da shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar ita ce shara kenan wa faɗa bisahibi masharikul anwa' wanda ya dace da wani malami da ya littafi kira da sahibu masharikul anwa wato masharikul anwa ma abucin littafin na masharikul anwa wa sahibu nurul absar mai littafin na nurul absar wa sahibu siratul mahdi da wani wanda ya tsira ta al-mahdi daidai sun ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar za a haife shi kuna fahimta wannan lissafe-lissafe ne da suka yi suka yi a bisa su suka gina hukuncin a kowannan shekaru da za a ci almahadi kuma a cikin wannan can zai bayyana zai yi hijira kun gane da kyau amma a sahabu wannan dangane da masu ilimin dafin kenan kun gane wannan shi ne a ɗauki wasu lambobi ko kuma a ɗauki wasu harufa na larabci a haɗa su su ba da wasu lambobi na littafi sun gama lissafe lissafen su suka yi wannan suka ce ga shekarar da za a haifai a shekarar da zai bayyana ga shekarar da zai hijira wannan ya ja hankalin wasu suka yi tafi a kan wannan ilimin suka yi ta kai kawo su ga daidai lokacin cewa gafa almahadi ya bayyana kuma an ce shi ne an yarda kuma yin da kyau amma a ashabul kashfi min al-mutasawwifa amma ma abuta kashku wanda suke ta an yaye maka hijabi daga cikin sufaye wannan su ma sufaye suna da irin nasu tunanin suna cewa suna da wani ilimi shi ilimin ana kiran shi alkashku wanda za a yaye maka wani abu in aka yaye maka wannan abin sai ka ga wasu abubuwa na sirri su ma masu wannan ilimin daga cikin sufaye فقد ذهبوا إلى أن ظهور المهدي يكون بعد مضي خفجة من اليوم المحمدي سكما سنك في ما سئل من كشف شيء والد سكين سوفا يزن سبتوا بينا المهدي زي كتنسيني باين شوئور خفشة زي خفشة وتو خفجة شين من اليوم المحمدي وهو a tiltumiyatin salasa samanin, samani shi ne wato shekara ta ɗari shida da tamanin da uku da lissabin abajadi lissabin da ake na a ba jada ba irin wannan lissafin shi ma aljumari wanda an haɗa wasu jimloli za su ba da lissafi ta ba to su ma suka ce wato ainihin ta hanyar shiga yadda almahadi zai bayyana ويبتدئ اليوم المحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم shi wannan wato lissafi da suke yi na wannan ana fara shi ne wanda suke kiran shi alyawmul muhammadi ana fara shi ne daga ranar wafatin manzo ba daga ranar hijirarsa ba kun san yanzu jin lissafin da muke muna ne min yawmi hijratihi daga ranar da ya hijira za a yi lissafi in ka koma ka ce za ka yi lissafi daga ranar wafatin annabi za ka kwashe shekara goma Ina annabi da ya hijira daga makka ya dawo madina sai da ya shekara goma sannan ya wafaki wasu masu wannan lissafin suna fara shi ne daga ranar da annabi ya wafaci kuna ganewa da kyau su ma suka ce shine wato suke irin nasu lissafin su suka gano cewa ga ranar da almahadi zai bayyana wa kadi laiba al-imam siyudi imam siyudi rahimahullahu ta'ala laiba dauran fadiran fi hada ba ya bada wata gudunmowa babba sai dai gaskiya ta ba ta gwara kai ta sanya damuwa a lokacin inda ya a cikin littafin shi wato ainihin fi hadal ba da haifa allafa Kitabu" yayin da ya wallafa littafin shi al-kashfu al-mujawazat hadhihi al al Imam ya wallafa littafi ya kira littafin da suna al wato bin yayewa da za a samu wacce ta ba da dama a san wato an mujawaza jihadin ummatil al shekara dubu da wannan al'umma za ta iya shukewa za ta shuɗe shekara dubu koko daga shekara dubu shi kinan ta gama in muka karanta gaba za ku fahimta shi imamu suyuɗi kun san babban malami ne kuma ya yi wallafe-wallafe saboda ya yi a ran maktaba ne saboda haka kullum cikin karatu yake kullum cikin bincike yake saboda haka ya rubutu da yawa idan malamai suke cewa shi haɗi laili ne komai da komai yake kwaso ya rubuta shi ma da kanshi ya faɗi ba wai tacewa yake ba a akwa duk abin da ya samu zai rubuta shi yasa littafan shi wasu za ka ga za ka ƙaru abubuwa yawa na ilimi wasu kuma abubuwan shi da kanshin ya rubuta su yana cewa ya rubuta ne saboda sai da kewa da damuwa wasu ma dan ai dariya yake rubuta su to dai wannan littafin mai suna alkashfa an mujawaza hadhihi al-ummat al wato yayi wanda zamu yi a gane wannan al'ummar za ta shekara dubu nan gaba ko ba za ta shekara ba haka littafin وذكر فيه أن مدة الدنيا سبعة سبعة آلاف سنة ya ambata a cikin littafin nan nasa ya ce tsawon duniya kakaf shekarun da za shekara dubu bakwai ba ce kun gane maganar duniya gaba ɗaya shekara dubu bakwai za ce can daga farkon halittarta har kuma karewarta wa annan sallallahu alaihi bu'isa fi awakhir al-alf al-sadisa shi ko manzo sallallahu shi karan kan shi an aiko shi ne a ƙarshen dubu shida ƙarshen shekara ta dubu shida kuna fahimta idan an ce duniya gaba ɗaya shekara dubu bakwai zaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonmu shi ne manzo na ƙarshe to sai ce shi an aiko shi ne ƙarshen dubu shida kaga me ya rage kenan dubu daya da dan wani abu kuna fahimta wa hadha alkitabu taraka atharan sayyi'an fi hadhihi al-umma wana littafi na imamu suyudi ya bar abu mai tasiri mai hakarin gaske a cikin wannan al'umma din li'anna akthara man ja'u ba'dahu galibi mafi yawan wanda suka zo bayan imamu suyudi kun san shi ya rayu da karni na tara kuna ganewa galibin wanda suka zo bayan shi wa katabu an suka yi rubutu game da shi wannan ne maganar shin yaushe duniya za ta tashi shekara ma na ta duniya za ta yi tadallu bi ma fi hadar kita galibin su sun yi kafa hujja ne da abin da ke cikin wannan littafin Imam Suyuti wanda gashi ya kawo bayanai ya ce ga duniya shekarun da za ta yi kuma yanzu ga abin da ya rage dan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shekara cikin shekara ta dubu shida kuma karshen ta wa zakara fihi anna al-mahdi yadhharu fi sanati mi'atayn ba'da al-asr ya ambata a cikin littafin har wa yau yace to al-mahdi fa zai bayyana ne shekara wato ainihin dubu ɗaya da ɗari biyu kuna ganewa wato zai bayyana yaushe fi sanati mai ake ni ba da al'ad bayan an sami shekara 1200 salmahadi zai bayyana au fi sanati arba'in mai ake ni ba da al'adu minan hijira ko kuma zai bayyana ne bayan an sami shekara 1200 kaga dai duk ana kokari a nuna tun da fa annabi an aiko shi ne karshe-karshen shekara ta dubu shida amma ba ayyana ba jizzat kaza amma tun da dai ƙarshen duniya zo kaga almahadi zai bayyana sauran asiratu sa za su kasance ko sannan kuma duniya ne ta tashi to sai ya ce shi kuma almahadi zai bayyana ainihin yaushe shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu kuna fahimtar wannan waɗannan ilimi da muka ji sun taimaka wajen dogaro da su da wasu suka yi suka ɗauka lallai almahadi na sudan tun da daidai wannan shekarun da aka ambata daidai lokaci ne shi kuma ya bayyana to ga wani ilimi da aka faɗi ga shi shi kuma yanzu ya bayyana ga wannan ilimi da aka ɗauka haka sai a haɗa su sai a ƙaddara kai wannan fa almahadi shi ne almahadin da alaji yake zai bayyana Karshen zamani kun gane da kyau ko ilimi na jabbu da ilimi na kashfu da masu shi suka faɗi da wannan littafi na imamu tiyuli da ya wallafa sun taimaka suka zama shubha ga wasu suka rutu suka ɗauka almahadin nan fa shine almahadin na karshen zamani wannan shubha kenan me amsa aljawab إذا نظرنا إلى حقيقة وقت خروج المهدي idan muka tsaya kan muka kalli haƙiƙanin lokacin bayyana almahadi nara annan nasa qad hitamu bi zalika ihtimaman baligha za mu ga lallai mutane sun himmantu kwarai da gaske da wannan al'amari na bayyana almahadi himmantuwa wacce ta kai matuƙa wa fadu fihi mustaqdimina jami'al wasa'il mumkina lil kashfi anhu kuma suka ba da dukkan yadda duk za su bayar su amfani da duk abin da za su yi amfani da dukkan wasu hanyoyi sun amfani da su wanda suke da iko da dama domin su iya gano yaushe ne almajin zai bayyana tun da dai magana ne na asharatu sa'a alamomin tashi alkiyama kuma ga wasu abubuwa da aka faɗi cewa su ne kun gane wannan قال أمير المؤمنين محمد جنبه رحمه الله تعالى بعد أن أورد مذهب أهل التصوف وأصحاب التنجيم والجبر في تعيين وقت خروج المهدي ما من دا babban shehi wanda na ɗau littafin shi ne aiki a kai za mu kai kai ciki ne kotun wani abu kafin mu kai kai shi ne amirul mu'minin lakabin da ake mai shi ne muhammad bello bin sheikh bin usman bin foli Allah ya masa rahama shi da ya zo kan wannan magana a littafin shi bayan ya koro maganar ahalin tasawufi sufaye kenan masu maganar kashfu sannan da ahalin tanji ashabul tanji masu ilimin taurari wal da wancan ilimin da muka yi magana na ƙazu amfani da harufa don a gano wasu lissafe-lissafe في تعيين وقت خروج المهدي وان دكان سو سنت بيان يد ذات عينا وتديدلو اسم بيان المهدي ودي يقولوا ما يقولوا يقولوا إيه الشيء سي سي علم ان الساعه وشراطها لا سبيل الى العلم وقت بروزها اذ لم ترد في ذلك ايه ولا حديث صحيح Allahu akbar haji maganan malamai ya koro din maganganun yake malami ne ba su rudai ba maganganun sai yake cewa ku sani ilam ka sani kai mai karatu ko mai saurari anna sa'ata lallai tashin kiyama wa ashraqaha da alamominta la sabila ila ilmi bi waqti burudiha ba wata hanya za a iya bi a kan lokacin bayyananta ko ita tashin kiyamar ko kuma alamomin A ce ga daidai lokacin ba da wannan hanyar izi lamtarin fi zalika ayatun domin ba wata aya da ta zo ta ce ga lokaci sai dai a ce sa'a za ta tsaya sannan ga alamomin su za su kasance a ce ga rana ga shi babu aya a kan wannan wala hadisun sahihun ya ce ba wani hadisi ingantacci. ya fi karanto maganganun waɗannan ahalin jabri din da tanjimi da tasawu wanda duk sun magana kan almahadi kaza almahadi kaza da ya gama ya ce kai ka sani babu wani da ya isa ya san lokacin da gasar da sa'a za ta tsaya ga wadda lokacin da wata alamar tashin kyama za ta kasance babu wanda ya yanke wannan dan ba aya ba hadisi ingantacce sai kafa hujja da faɗin Allah wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ilaihi yuraddu ilmu sa'a ilaihi zuwa ga Allah ake mai da ilimin sanin tashin kiyama ba wanda yake ce ga rana a gaya maka dai hadisi za ta faru ranar juma'a amma wace juma'a ba wanda yake ce Allah ilaihi yuraddu ilmu sa'a sai ke cewa lakin nana min minha ولكننا نذكر منها ما أشار إليه الأولياء في كشوفاتهم وما ذكره أهل الجبر والحدثان في علمهم sai sai dai mu masu rubutu mai research da bincike wani lokacin yakan faɗa abu ne a matsayin dan a san shi ko dan a san shi ma ya san abin yace mu za mu faɗi ma a share ilayhi auliya abin da waliyai suka yi ishara zuwa gare shi fi kusufatihim a kashe da aka yi masu an yaye masu labule an yaye masu wani abu kila sun iya ganin wani abu wa ma zakarahu ahlul jabri da abinda masu ilimin jabri suka faɗi wal hadafan da masu ilimin sanin zamani ko dare da rana ya suke jujjuya shine ilmin hadafan sai ilmin yau a cikin ilimin su yace fa inna zalika mimma yusta'anasu bihi fi hadal manha shan muhammad bello ya ce wannan yana daga cikin da ake taimakewa da shi yi sa'anar su bihi fi hadal manha a wannan matafiyar amma ba abin da ake dogaro da shi a kafa hujja bane ilimin zafru ilimin tasawuf na kashfu kuna ganewa wai a kafa hujja da shi a ce ga daidai lokacin da wata alamar sa'a za ta faru kamar bayyana imahadi ya ce a'a mu dai muna ambata shi ne saboda ne mu sami istina wato ainihin malisa yusta a bihi istina shi ne a faɗa abu ya dan ɗebe cewa abin haka wannan magana shi kenan ka koma cikin littafi alƙawli mustafar fi amrin imam mahdi muntazar lokacin da na aiki a kan shi makhsuki ne sai da na tafi a kai saka nuna sannan samu kofi kofi guda uku daban-daban lokacin da na je arniya ce ma take ba da dama a kwatakwatar a samu kuma littafi ne na malamanmu amma suna gidan tarihi mai kula da wurin a lokacin arniya ce saboda haka abin da ya faɗi kinan a cikin littafinsa wannan ya zama mana hujja da amsa cewa shi ma ya karanta waɗancan maganganu amma da ya karanta ga abin da ya ci هنا فهمت لذلك لما أورد هذا الكلام الدكتور قاهر ميغري في مقالته قال ما لني الدكتور قاهر ميغري الله يمسرها ما يارسو شما ديوتا مقالة بيتا كان المهدي يقولوا وننزل كان قال سيتي إن أمير المؤمنين وهمم جلو لم يذكر هذه الأقوال على أنه يعتقد صحتها أمير المؤمنين محمد بن هنا نزل ya wato yayin da ya faɗi waɗannan maganganu na ahalin wato ainihin jafri da kuma kashi da duk waɗannan ulum da ya karanta su ya koro su ya faɗi cikin littafin su ya ce ba ya faɗe su ba ne don yana itikadin ingancin su kuna ganiya da kyau wai na ma zakaraha ala ina su biha fakat ya faɗe su ne kawai saboda ne wato Iski shi ne ka ce da cewa kawai ya faɗi ne ba wai don ya ta da gaskiyar zancen ba suna fahimta da kyau jawabin akhar aqwa min masu sabaq wata amsa wato mai zuwa ga tunan kamar haka ma zakarahu shaykh Usman bin Fodi amsa mai ƙarfi da tafi waccan amsa da muka bayar ta farko shine abin da shi shi shehu Usman Allah ya masa rama. ya faɗi tijaha hazi da kawa dangane da waɗannan zantittika ɗin amma shek usman bin kodi falamma waƙafa ala haɗin da kawa lokacin da ya sami waɗannan zantittukan ya karanta su kulla ha gaba ɗayansu asdara alaiha hukuman wahidan sai ya ba su hukunci gaba ɗayansu ya ba su hukunci ɗaya da magana sufaye ahalin kashi kenan da wanda suke masu ilimi na jafru da hadasan da waye duk da ya karanta su sai masu hukunci daya allazi yadullu ala sihhati fahmihi wa quwwati idrakihi wa nufuzi basiratihi wanda amsar da ya bayan kana tsahunce ta dan za gane irin wato dalili mai karfi a bisa in wato kyakkyawar fahimta cikin shi usman Allah ya masa rahama da irin zulubin tunaninsa da riskar abubuwa da gane su da irin zurfin basirarsa da fahimtarsa wa husni taqdirihi lil da irin yadda yake kyautata kaddara al'amura in ya same su wa wato wa bu'uduhu an at ama da kuma irin yadda yake nisantar wato rukan da kawai ido rufe in ka ji magana an faɗe ta kawai kabilan karfe ba tare da kaga ta dace ko ba ta dace ba mushe usmanu in ka jiya zamsa da zai bayar za ka tabbatar shi ba mu ba ne shi yasa masu jingina mai abuwa su kai kaza kaza shi kaza ne shi kaza dan yayi kaza ka je ka karanta littafin shi ne nurul alba ilin ihya'u suna wa khamadul bid'a sai mutum ya dauko wani tsohon littafin shi can sanda yake tare da sufanci da wasu abubuwan sai ya ce ai shi kaza kaza ne to ya yi wasu wanda sun warware yanzu ka ga maganar shi anan da zai ba mu amsa al'amura na shi Usman Allah ya masa rahama ba din abubuwa yake da ka ba malami ne wanda yake na gaske mai kallon maganganu na malamai ya auna su da faɗan Allah da na masu wacce ba iya ilhamka baya yin magana haka kawai ido zai ba tare da ya tsaya kalle ta ba faƙala sai ya ce wa ƙadi mara jami'a jami'u ma zukira min sini shi lokacin shi saboda wancan shekaru da ake so a lissafa a ce shekaru gaba ɗaya na duniya shekara dubu shida ne kuna fahimta kuma annabi ya aiko shi a dubu bakwai afuwa ko annabi ya aiko shi cikin shekara ta dubu shida ƙarshe ƙarshe kuna ganewa to shi ne sai hakika wannan duk abin da aka ambata na shekaru ɗin nan san fa shuɗe wanda yake ta ƙaddarawa kaza za a yi eh, zai bayyana kaza za a yi tashin duniya kaza saura shekara kaza yace dukkan su sun shuɗe mana mu walam yazharu almahadi almahadi bai bayyana ba kuna bayanta fa zahara anna hadha at-ta'yin ba'ilun yace yanzu ya bayyana wancan ta'yini a ayyana a ce shekara ta sharu kaza shekara ta kaza ga ahlu jabri shekara ta kaza zai bayyana yace mu ya bayyana a gare mu ba irin ƙarya ce irin wannan maganganun ne in aka faɗi sai a ce ko ana karatu da zaki ko ana ko ba ka ce ba ilon yace wannan ya bayyana ƙarya ce magana me magana ba da Hausa wanda ba hakkin ta ma kariya kawai ta bayyana gare mu lissafe lissafe da ce za a yi kaza zai bayyana miyan ma za ta tashi lokaci kaza yake ƙarya ne wa inna ma hakamtu bi bi ma anni lam ar ahada min al ulama'i hakama bi bu'lani yake cewa Husaini na yi hukunci da bacin wancan zance da aka yi tare da cewa babu wani ɗaya daga cikin malamai wanda ya hukunci da cewa magana ƙarya ce ko kuma ba daidai ba ce ya karanta magana ahlul jabri magana da eh, ahlul kashbi ahlul hadasan don sun faɗi shi da ya auna ya ga shekarun sun zo sun shuɗe ba abin da ba almahdi bai bayyana ba kun gane da kyau shi kuma ga shi ya karanta qur'ani ya karanta sunna ya kwankwaɗe su ya sha su babu wani abu da ya dace sai ya ce a'a ni ban yadda ba duk da ba wani ma da na karanta zancen shi shi ya ce hakan ba daidai ne ni na ce ba daidai bai. wa ma kauna abdurrahman siyuti awradahu fi kitabihi kaji dan Allah girma malamai yace didda Abdulrahman siyuti Allah ya masa rahma, da koro wannan magana fa ya faɗe da cikin littafin shi shine wancan littafi da muka faɗi a baya na shi ko duk ya kawo maganar. babban malami ne ina kaddara shi ina ganin gino shi amma ni ban yarda da maganar ba wani haka ya kamata ka zama mai munsifi faɗin magana da malami zai yi wanda ba masu ne ba shi malamin zai iya daidai zai iya kuskure abinda ya faɗi bisa fahimta shi ba nasi ba ba aya ba ba hadisi ba kace kai baka fahimce ta ba to dan me yasa kuma za a jarabi kuskure kai wata shi Usman ya faɗi Allah ya masa rahama yace duk da ya faɗi wannan magana ya kawo cikin littafin shi al-Qur'an al'unkun wardi wannan littafin wanda nake rubutun nan dole sai da na je na binciko littafin nan dole sai da na faƙulo shi mai ta bincike mai ta bincike sai da na samo kwafin shi wallahi ba dan komai ba saboda littafin da zan aiki na shi shek muhammad bello ya yi kotin da yawa a cikin shi da da na koma asali na gashi ma inda ya ɗauko maganganu, na shi littafin imamu cikin a cikin wannan littafin ya faɗi wannan maganganun yace ya faɗi fi akbarin mahdi wa kitabu al-kashfu an mujawazat hadhihi umma al-al wato dangane da labaran al-mahdi da kuma littafin shi da shi Imam Suyuti din mai wancan suna da muka faɗi tun dazu cewa duniya wato an gano cewa shin za ta wuce shekara dubu nan gaba kai a gaban shi shi Imam kenan kun gane da na gaya muku yara karni na nawa na tara kaga shi lokacin ya ma wuce tun wancan lissafi da ake na shekara dubu bakwai ɗin zaki shi ya lokacin duk da dai in ka hada a bai wuce ba shi a lokacin ko eh shi karni na tara ya rayu ɗari tara dubun ba cika ba kenan in an hada da dubu shida wancan da nashi inda sun cika shi ke na dubu bakwai ɗin wai a cikin wannan littafin yake yi wannan bayanin nashi shi usman ya haka yake yace duk da ya faɗi a wannan ya ƙara bayani an amma nu'aym bin Hamad wa abdurrahman suyudi fa ma'azurani fi adami hukumihi ma yuklahi amma nu'ayin bin Hamad yana cikin masu ruwaya hadisin da aka rawaito wanda shi hadisin bai inganta ba aka kafa hujjar da shi cewa duniya ba za ta wuce wannan shekarun ba Shi ne nu'aimu bin hamma. Ya ce to da shi in ji shi Usman da Abdurrahman Imamu Imam Ya ce su waɗannan an masu uzuri fi adami hukumin ma jubu a rashin hukuncin da su ba su yanke ba da cewa wacce magana ƙarya ce an masu uzuri kun gane uzurin ne uzurin da zalika gaibun fi hima. idan su a zamanin imam suyuti da shi da nu'ayin bin wancan lissafin bai riske su ba har yanzu ba su kai lokacin da za su iya karyata su ce wancan lissafi ba gaskiya ba ne kun fahimci ni kamar kai ne a ce nan da shekara ɗari shekara hamsin nake son ce ko a yanzu kana nan ɗan shekara kila talatin ta ce maka nan da shekara hamsin duniya za ta tashi kafin shekara talatin ba saura ashirin ba sai Allah ya maka rasuwa to a wancan da kai yanzu da aka gaya maka ka iya karyatawa kun fahimce ni to sai wani shi aka ce mai nan da nan da shekara hamsin duniya za ta tashi amma shi nan da shekara hamsin sai ya zo hamsin ɗin ta shi ya wuce wannan hamsin da duniya ba ta tashi ba zai kare su wani zance ko zai kare to haka aka ce almahdi zai bayyana misali nan da shekara talatin kana nan kana nan nan da shekara goma sai Allah ya maka rasuwa kaga kai ba ka rike da za ka iya kare ta magana ba amma wanda ya wuce ya shekara talatin da biyar ya tsora biyar a kai dan Allah zai karya ta ku da kare ta ku aka sami shekara 30 ta shi da almadu bai bayyana ba an kare biyar akai to shine shi Usman yake faɗan su suna da uzuri Yu'ayyar bin Hamad da shi da Imam Suyuti domin mai su a lokacin maganar gaibi ce. Kuna fahimta da kyau. Wa amma ana maganar shi Usman Kenan ba. Hmm. Yace amma ni a adaraktu zalika ni na riski wannan magana na riski shekarun sun shuɗe walam ara zuhurar mahadi ban ga bayyana almahadi ba kun gane maganar shi ba hakam su dubu ɗilani zalika saboda haka ne hukunci da facin wancan magana da aka ce zai bayyana shekara ta kaza wa kad qala al ulama radiyallahu anhum yace malamai Allah ya kare da a gare su sun ce annahu lam yurwa حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين وقت وقت وقوع الساعة ولا في تعيين وقت وقوع أشرائها وما يسمى قليش يتم على Allah ya ƙara yarda a gare shi sun ce ba a rawaito ba hadisi ɗaya tak walam yi ruwa hadisi hadisi daɗai hadisi ɗaya ba a rawaito ba daga amin sallam fi isa wanda yake ayyana bitahdid cewa ga lokacin da kiyama za ta tsaya babu hadisi ko da in ma ka ji shi an ka labari bai inganta ba daga manzonin ne sallam wala bi tayi ne wato kuti asradaha ba ba rawaito hadisi ɗaya tak daga manzo ingantacce wanda yake ayyana lokacin aukuwar alamomin ta ba a ce ga shi lokaci kaza har shekara a yi lissafe-lissafe da jimloli da wasu harufa da waye ko a ce an yi maka kashe bi kaga kaza yace babu wata magana da take nuna ingantacciya daga manzo ta nuna ga lokacin wata wato alamar tashin kiyama shi ko almahadi na cikin mai yana cikin ashraqus sa'a al-kubra manya manyan alamomin tashin kiyama wanda daga su shi kenan kuma sai tashin kiyama din to babu dalili daga annabi sallallahu alaihi inji shehu usmanu Allah ya ƙara masa rahama fa zahara fi haza, anna kullama kullama yurwa kuna ganewa da kyau fil kutubi aw yusma'u fil afwahi min ta'yin waqti wuqu'i aw qi ashra'iha ba'idun kaji maganar manya don tattalin zuwa abu ya bayyana ƙararar kina a duk abin da aka rawaito ina kutubi. a cikin wannan ta littafai na imamu suyuɗi har wajen guda biyu warkul wardi da shi da wancan kashin kaza kaza da sautin ma gaba ɗayansu au yusu maku ko ababen da ake yi fil afwayi daga bakunan mutane ai lokaci kaza almajiri zai bayyana ai lokaci saura shekara dan Allah da ba kuɗi wannan a za ce yanzu saura shekara kaza za a yi tashi da mizin yamma za ta tsaya kai shekara ta zo ta shuɗe yawa yamma ne da ake ta saura shekara ko na jin nawa ne ko ɗari bakwai ya kai ƙarshe ne ko nawa ne haka sai ce duk abin da ake faɗi da bakin nan kawai ake ayyana shi min ta'ayin wato ko isa'a na ayyana daidai lokacin aiwatar shin kiyama au ko ya sharaɗi ha ko aukuwa alamomin da yake ba irin ƙarya ba gaskiya bane la asala lahu an shari'a alayhi salatu wassalam bai da asali ko kadan daga mai shar'antawa shine sallallahu alaihi wasallam bai da asali magana saboda haka wa arafa bi hada aidan annama ko أنما هو أرف بهذا أيضا أنما يذكره أهل hisabi fi قوله ta'ala فقد جاء شراطها وقوله تعالى حتى أمر الله فلا تستعجلوه ونحوها لا يكون لا يعتمد عليه لعدم ثبوته عن الشارع عليه الصلاة والسلام yake kenan yanzu tun da haka ne an gane an fahimta cewa har wa yau duk abin da aka ambata daga ahalin lissafi wancan lissafi lissafi da mutazu muka yi wasu ma kilaji suke ba fahimta ba kun gane da kyau duk abin da aka ambata da fadan Allah malaukaki da yake faƙaɗi da a sharaɗo ha haƙiƙa alamominta sun zo haka Allah yake ko alamomin tashi kyama iri biyu ne akwai kubura akwai sugura akwai ƙanana wanda tun zamanin annabi sun bayyana kuma yanta da kyau to da wannan ayar wa qawluhu ta'ala da kana alamun kuke ata lahi fala tastajilun wato al'amarin Allah ya zo falatar sajilun karku falatar sajilun karku gaggawan zuwan nashi wato zai ya kawai ya zo a yanzu kiyama tun da za ta tsaya ba za ta ci ta zo ba ana so ana maka ai tabbas ne kawai babu shakka kiyama za ta tsaya hmm. a ta amrun lahi falatar sajilun wannan ayoyi din wani hawiha da makamantansu la ya wato la yusamadu alaihi ba za a dogara da su mutum ya ce ai wannan aya suna yin shi na abin ya zo ne gashi a'a ka koma tafsiri na malamai ka ga karkashin da suka fassara ba za a dogara da kai da magana ka ba da adamin suhuti bi an shari alaihi salam alaihi salatu wassalam saboda rashin hakan bai tabbata ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam wallazi baki an yuqala fi hadha al ba. sai ibnu ah, ah, abinan ko ah, abinan ibnu koji shan usman ibnu koji allah ya masa rahama zai konkuludin sai ke ta abin da ya kamata a faɗi a wannan badin annama akbar annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wuqu'ihi min al-fitani wa ghayriha la mahalata waqi'un wato a wannan babi na abubuwan da suke na gai kun gane da kyau na labaran da annabi sallallahu ya bayar na za su auku minal fitani na tunu wa gairi hada da wasansu la mahalata waƙon ba ma makawakin sun auku irin su to lallai haka ake faɗin su ka je cikin bukari za ka ga kitabun fita ko da karanta shi wani abubuwan sai ke ta kuka dan daga kan irin su kashe usman da abin da ya biyo baya da kitabun fita abubuwan da suka faru na fitina irin waɗannan abin da annabi ambata za su faru dan ya ce kashe Usman wata kofa ce wata abin da ce da za a dara ire irin waɗannan wanda ne da faɗi za su auku sai sun auku ba makawa sai an gafa faru walakin walakin ayinin wakti sai dai hakikalin lokacin aukuwan abin kuna fahimta babu makawa annabi ya ce sai almahdi ya bayyana isa zai sauka alaihi salam dajjal zai bayyana kuna fahimta da kyau waɗannan alamomi na nabi ya faɗe su la mahalatu din sun auku amma maganar shine shin wani lokacin ne kuna ganewa eh walakin ta'yin alwaqt fi zalika yahtaju ila tariqin sahihin ko ya qawl qawl wato ayyana daidai lokacin lallai yana buƙatar hanya ingantacciya kuna ganewa wanda za ta yanke duk wani uzuri hanya ko ingantacciya kana da ita ne ta sanin gaji in ba ina ne bai faɗi ba ne bai faɗi ba ya ce dai almahadi zai bayyana ƙarshen zamani ya faɗi sifofinsa amma bai ce ga rana ba ga bai ce ga lokaci ba ga shekara balle har ka zo kai ta lissafi in shekarar ta kusa a rude a ɗauka wannan ce shekarar ta zo alalimo wani wanda ba shi ba ake shi ɗin kuna fahimta da kyau babu ya ce dole sai an bi hanya ingantacciya wacce za a yanke uzuri kan wannan wa zalika mithl sa'ati la ko la ya'lamu waqtu qiyamuha yace misalin wannan kamar kiyama tashin kiyama yace ba wanda ya san lokacin ba wanda zai ce ya san lokacin tsayuwarta ko zai ce ba wannan magana ce ne da Allah ya bamba kan shi sani shi kaɗai suna cikin ne wato magana ta gaibi kun gane da kyau wannan magana shehu nake ta karanto muku sannan wa idza qila annaha takunu yawmul juma'a idan har an cin sa'a za ta tsaya ma ranar juma'a ne sai ka ce ba fi ayi juma'a ce ta wata juma'a a wata ta wuce ko ko ta wuce ba ita ba ta nan gaba sai ka san ta ayi sanatin kuma in ka ce to wata shekara ta juma'a ita juma'a cikin kuma wata shekara wa ayi shahari a wani watan da ne bai faɗi wannan ba ya ce dai ranar juma'a za ta shi dawo shi ke nan ba ka san wata juma'ar ba cikin wani watan cikin wata shekarar to yanzu a tashi a yi ta fama sai an kwakulo an gano ga ranar ga lokacin ga shekarar wannan shi shi ne fala yi ulamu zalika ko fala ya alamu zalika ahadun ala wajen ne wata babu wani da zai ce maka shi din nan ya san daidai lokacin wato sani bitta a yi ga ranar ko kuma ta hadidi ga lokaci ba kuna fahimta da kyau wannan maganar shi ne koma cikin alfikirar musdiya da shi kan shi wato ainihin a doktor a tsarin mai gari allah ya masa rahama shi ma da ya ciro daga cikin littafinsa wanda lokacin da zan rubutu da na ga maganar na koma na ga asalinta yadda suke cikin littafan su shi kenan sai na wadace da ita an fahimta da kyau wannan ga sau da yanayin lokaci akan wannan shubha ta biyu za mu tsaya da amsanta cewa dogaro da musamman shi babban malami na kamaru da ya littafi ya ɗauko ɗance maganganu wanda shehu usman allah ya masa rahama da ɗansa muhammad bello sun ji sun karanta sun ba da amsa shi yasa zamanin su da wata rikici da cewa ga almahadi za su yi da shi ba babu shi sa shi Usman ibn da bayan shida yana ta bayani da ragi akan gabai da almahadi yake shi kan shi ake mai dawo yace a'a ya kore ma kan shi sai ban yadda ba ba ni bane wancan sunan shi zai dace da sunan manzo sunan su zai dace da sunan mahaifin manzo kuna fahimta da kyau saboda haka ya kan uwa kullum ana magana ta aƙida sai ka shekara ɗari in Allah ya ba ka kwanci da kana karanta da hukuncin kunci ne hukuncin hukunci ya za a yi tsarki ya za a yi sallah ya za a yi azumi ya za a yi zaka ba wanda zuciyar shi za ta rika sunsuwa ya ji kamar shi an taɓa shi ko mai ba ke ba amma da ke da za ka karanta da aƙida abin da ake so a gyara aƙidar mutane su fahimci su kudurci abin da yake ne daidai abin da yake ba daidai ba su bar shi yadda tun magabata ba wanda bai magana kan da shafi aƙida to daga da duka fara wani sai ya tsalla wajen sai shi kamar kana yi ne kana so ku mutunce shi wallahi billahi ba wani karatu da yake da mutunce ne ana yi ne dan ai bayanin abin da yake na gaskiya da mutane su gane gaskiya su yi gane abin da yake ba daidai musu bashi ya ka kana nawa nan muka gama alwaji muka karanta shi a nan ba wanda ya taɓa cewa idan ne a lokacin da muke karanta wani littafi kitabu tauhi wasu mutane a wani littafi ke ma zai sake wa ka zaga yanzu ga maganganu ne na malamai aka faɗi muka karanta sai kuma ka ji kuma ga rafaran ka je ka koma ka gani inda aka ɗauko maganar abin muke so kullum in mun ji gaskiya mu kokari mu bija ko da ke mana daɗi ko ba ke mana daɗi ba in muna da wata shubaha sai mu tambaya amma magana ta cewa kullum za mu tsaya karatun kuncen-kuncen aure kuncen-kuncen ana jin ana ta karantar da su ko ina ba matsala ma karantar da aƙida tana da wahala saboda duk wanda yake so baya so ya laifi wurin kowa to ba zai karanta da alkila ba ya karanta da ita shi ko ba so yake bata mu kowa ba so muke dan Allah mu gudu tare mu tsira tare magabatan mu Allah ya gafarta musu bai da dan shehu Usmanu yi ma magabatan shi uzuri mu ma uzuri muke magabatan wanda suke wani abu bisa kuskure a tasu fahimtar su gani suke daidai ne amma bayani ya bayyana ba daidai ba ne dole a faɗi rashin daidai din da mutum ba ai bayani saboda wasu su mata a akan wannan kuskuren ta jirgin dai Usman da matsayinsa bayan ya soke maganar Imam Suyuti sannan kuma ya dawo ce amma fa gashi ana ba shi kudi to haka ake karantarwa ba a kyale wata magana ta gaskiya ke fa'inta saboda wani in an faɗe shi kila ji kamar ba a yi mai ba magana ce ta gaskiya ake so duk mu taru mu fahimce ta mu gane ta Allah ya taimaki musulunci da musulmi da kare biki da kafirai halin da muke na kunci Allah muna gurfanka da sunayen kyakkyawa da zubobin ka maɗaukaka Allah ka yayi mana Allah ka kawo mana sauƙi Allah ka kawo mana sauƙi da ka kawo mana sauki ta fuskar tsaro da zaman lafiya muna fata da rahamarka da abubuwan kama da sauki wajen kuncin da ake ciki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwa ah, dangane da takanta da aka bayar ake ci gaba da rubuta sunaye ko ake ɗaukar sunaye ɗalibai littafin na nuna kewayawa haka takardar tallafi na ɗaukar kama shi ma yana nan yana kewayawa dangane da magana tallafi na cin gaba da tsaye kayan kudin a satin da ya gabata cikin makotan masallaci da kuma bawan Allah ya yi da yara dubu biyar sannan wani bawan Allah ya kawo dubu biyu ana addu'a Allah ya saka masa da kai kuma su ji cewa mai kamara sannan kuma a yankunan da aka yi kamar yadda ruwa ta sani na fi da ya wuce ba a gabatar da karatu ba dangane da rashin wuta to alhamdulillah an yi kuri a yanzu magana da ake an gyara da nan duka guda biyu sun hanyi sannan wanda suka tallafa wajen yin wannan aiki ana musu addu'a Allah ya yi da kai sai kuma a karamar Allah masu tambaya wannan ke cewa shi na batun gaskiya cewa daga farkon duniya zuwa karshenta za a shekara ta biyu sittin shi na wannan gaskiya wannan magana a yana da ya jawo kanko yana da ya jawo kanko yana nan ta da ya yake cewa ya halatta mutum ya sai da fatar dabbar da ta mutu ko kuma matacciyar dabba eh, dabba domin yin aikin addini da kuɗin da aka biyar. Ah, maganar dabba mun shi a wurin musulmi mun shi ainihin ba a amfani da shi da jasa ne dabba mun shi ta zama mun shi ta mai tsarki da namanta da komanta a ɗauko mai amfani da ita a kuskure ɗaya. Eh. Kasar matsala wannan yake cewa shi ne hukuncin yin kunshi a ramin dan yatsa ga a hannu da maza ke yi shi ya halatta. Ta yi dalilin magani ne ya halatta babu wani laifi. Irin ciwon zan an kakar yake sakon ba ce ya lallaka ya kusa lalle zai na fata ya sanu a haka in ba ku da ne karamar sallaku wannan ke cewa ya hukuncin yin addu'a ga mamu yayin tari kama ko bayan an tari kama kamar kafar a kama shi ne halatta kafin a tari kama ko bayan an tari kama eh kafin ya ta da abin da ake magana in an kira sallah za ka ji mai kiran sallah ka faɗa abin da yake faɗi wurin haukala ka kai wurin la'ila ila ka yi haukala a gama da kai ka yi ma'anin salati sai addu'a nan da aka ce ana yi bayan gama kiran sallah sannan ka yi addu'o'i da kake bukata malamai sun ce za ka iya zaɓa addu'a da kake so bayan ka yi wancan addu'a wacce take tsananna wacce ake ma nema ma hanyar wasila da ita ba haka ci ba ke addu'a in dai wannan kake yi lallai ta san tana da asali amma a zo za a yi ikama sannan kuma ka yi wata addu'a ko ko bayan gama ikama kafin a kafar sallah ka yi wata addu'a ni dai ina da kallon da ka ba kanta ba karatu ko san faɗi gare shi akan makallahu wannan yake cewa malami na karantar da yara su imtihani to amma ya gano wata dabara da idan ya karanta ayar farko shi kuma ta karanta aya ta biyu domin su tabar haddace alƙayoyin alƙur'ani shi hakan ya halatta ai eh, wannan ana yin shi ne bayan sun iya karatu sun ka lakana masu ka ɗauka aya ko aya goma kana yi daya suna bi da biyu suna jin ta har a kai a iya iya karanta sosai duka ayoyi su sannan ka zo kuma dabaru na ya za su haddace wajen maimaitawa su karanta aya ta farko ka yi ta biyu su haka sake maimaita kai ka yi ta farkon su su ta haka yi eh, wannan babu zoki a bayan kore amma idan kai ne za ka yi kotu? a yi tsaye ana tsallake haya da wajen da wannan bai halatta ba sai a ce ki ta da zan ki haya wannan ka tsallake da yake ta gaba ba a karanta Qur'ani haka amma yara bayan an karanta musu duka tana suna yin ta saboda su a samu hadaki wannan babu yake a wannan bayan karmatala wannan ke cewa mutum ne bar wasu cewa idan ya rasu a kai da gidansa a biya mun bashin da ake zuba idan ya rasu yin fakar makallahu ya halatta a ayyana cewa za a biya bashin daga baya bayan an kai shi makabarta kuma bayan an rufe shi in aka aiwatar da hakan shi ya kuɗa daga cikin masu wanda suke samun kansu cikin azaba na bashi shi aka ayyana hakan ya kuɗa suke nan zai rika babba wata tambaya cikin mai mamaci ne kan yi da ya san ana kan shi ba shi wannan ai ba a kiran shi wasiya ko dama wajibi ne mamaci ya mutu farko abin da ake bincike ba shi ana jin shi a yi kokari a gaya mashi sawa'un ne wasiya bai wasiya ko wannan haƙƙi ne shi ko da bai da wani abu na shi dan uwansa da wanda suke za su iya laluwa su san yadda za a ɗauke masa wannan fashi aka yi cano to sai zama shi yana da gida sai ke in na rasu a da gidan nan a biya man bashi saboda nauyi ne ko ya fashe kawai wajen ba magana gado ki zai sun biya bashi na ke da shi an fahimta da kyau to saboda haka haka sun suke haka sun yi daidai abin da ya faɗi shi da ya faɗin ya yi daidai su kuma da suka zarta sun yi daidai da na bashi a kan mai mamaki nauyi ne azaba ne damuwa su kan sai an biya mashi shi saboda haka wani gurgiya ita ce wani abu da za ka ce cikin dukiyarka a ɗauka a yi wani abu bayan ba ka dare in bai wuce jiki ba sai a ɗauka a zartar in ya wuce jiki ya ya suna da zaki su ce a ah, su mutu ya zama sai dai a ɗauki sulusi ne amma wannan ba ba a kiran shi wasiya sai dole sai ya ya sun yadda ko sun yadda ko ba su ba dole ne a biya ma mamacin su bashi ne a shi ko da kudin gidan ku zan su fari gaba daya Allah ya san haka kana maka da kuma hannu nema addu'a addu'a ta kai sauran uwa wannan yake cewa Allah ya jarabce shi an sace masa mota da dare a layin mai shi ne ke neman malam da ya gwata shi ne zuwa Allah ya bayyana ya kawo wani wanda ya ce yana tafiya zai koyi karfi dalu a kan magana a wurin sa yana neman malam da wani wa a ya shi zuwa Allah ya sanya ya kai da shi sai shi kuma wani da yake neman addu'a a cikin ɗan uwansa mai yawan sauran shi bayan kuma ya ɗaga kafin da ya aikata daga bayan wani na da nashi shi ne shi ma a sanya shi? kai addu'a Allah ya yi top duka ne wannan ɗan da kamari wanda aka sake ma zai kawo Allah ya bai masa kwanci a yi Allah kuma ya ba shi haƙuri da juriya da rashin da yi ya maya masa da abin da yi mota ta shi a yi wani kuma mutum Allah ya kai kwato sanin karabo tunda aka rufata wani lokacin bayan lokaci ka da an gani Allah ya sanin karabo sai kuma ta wani kwararar ka ba Allah ya mai mai da kai mai shi can shi kuma wancan nan kwanin tafiya da sauri Allah ya sa ta kai ta zama alkai ta ke dawo lafiya Allah ya sa aure Allah ya tabbatar da shi alkai ne ya shari ne Allah ya sa zama da mafi alkai shi ko mai ta kuma mai yawan fushi ya ta mace nasiha game da annabi ke nasiha a kan fushi a daina yin shi domin shi ne hanyar da shi ɗan yake bi ke fana. Allah ya kunta da zuciyarsa Allah ya bashi shi kuma ya ta kokari yana zama wurare na alkhairi yana jin alkhairi a kwana a tashi sai ga Allah ya wanke zuciyarsa daga dukkan ababancin da ba a so ya zama mutum ya gani Allah ya wanke zuciyarsa ya raba shi da wannan damuwa shi ba shi kadai ba da dukkan yan uwan matasa wanda ke cikin damuwa a yau ta kunci na rayuwa da kunci na shekan da ke damu su الله يا إيمانا يا إيمانا الله يشفي ما يدعي الأمم الله يشفي ما يدعي الأمم أدعى تبين تقرأتم وانا ميني يروكي شكي الله كايما يقوم على الله شيني من كربا أدعى شيني من يجايما شيني من إياما شيني إيا الله كياما الله كياما نظام إياما هو لدعموا الله ومجي شكي يايما Allah ya yi mana ya tsare mana shugabannin Allah ke rike su ya ba su ikon yin daidai ya ba su ikon yin daidai Allah ya ba su mashawarta na gari in an ba su shawara Allah ya ba su ikon fanta Allah ya tsare su daga bikina masu bikina daga shirin masu shaɗi na cikin gida da na waje wannan al'umma ta manzo Allah ya ƙara ɗaukaka ta Allah ya taimake mu الله يحقق معجزة الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك